sashen hausa na studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu Tun ranar Talata fararen hula na yankunan gwadar da Tilwa suke barin waɗannan yankuna domin ƙaura zuwa wasu yankunan Nijar da Mali, matsalar da ke janyo lalacewar tsaro a yankin Tillaberi. Mukaddashin shugaban kungiyar agaji ta Kura Rouge na ziyarar aiki a Nijar domin sanin halin da ake ciki a Nijar ta yadda sai ICR e za ta ba da amsa mai kyau. sai kuma a cikin rahotonmu na musamman za mu duba labarin tarihin lugu wani ƙauyen sarauniya a arewa To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki yaya ake kimanta halin da ake ciki a Nijar da kuma kawo daidaita amsa mai kyau ta CICR e shine makasudin ziyarar makaddashin shugaban kungiyar agaji ta Kuraruje a Nijar. Ya kuma gana da jama'an Kuraruje Nijar a ranar jiya a Yamai Jil karboni a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. Tare da rikicin makamai da ƙasar take fama da shi ko ya kasance a ɓangaren jihar Difa ko kuma iyaka da ƙasar Mali yana da kyau ƙungiyar ta sa abin da yake wakana. Dalilin ziyara na shine ƙara tabbatar da aniyar da sai sayar ta ɗauka na kawo agaji ga jama'a a Nijar haɗin gwiwa da sauran ƙungiyoyin ba da agaji da waɗansu masu hannu da shuni. Makasudin shine fahimtar abin da kyau yadda lamarin yake gudana tare da tattauna nawa da masu hannu da shuni da ƙasashe abokanan hulɗa don mu san yadda za mu tunkari lamarin na dafawa al'umma da ke cikin bukata kuma suka cancanta. Tun ranar Talata mutanen gwadar suke barin ƙauyen a cewar Stido Tamani tare da jadda da cewa mazauna wannan ƙauyen Nijar mai iyaka da Mali sun koma andarabukan a Mali bayan harin ranar Alhamis da ya sandiyar mutuwar sojoji Nijar tamanin da tara, maharan sun sake dawowa domin tsoratar da mutane tare da su umarnin ficewa daga ƙauyen. kowa ba kowa ya tafi kuma kowa ba zai kwana ba in ji wani mutumin da ya bukaci a saka sunansa labarin kuma ya nuni da cewa kwanaki masu zuwa hanyar adarbukan shi na gwadar da bani bangu na iyar kasancewa da wuya wajen bi. Tabarbarewar tsaro a arewacin jihar Walam yankin Tilabiri ya janyo ƙaurar fararen hula da dama na yankunan gwada da Tilwa bisa wani labarin da wato bisa wani labarin wakilin jama'a na jihar ya tabbatar a safirin nan. waɗannan 'yan hijira sun gudu zuwa walam da kuma yamai in ji jami'in a hirarsa da Stido kalangu Ƙungiyoyin fararen hula na ƙawancen OSA na shirin shirya wani taron gangami bayan sallar Juma'a a nan Yamai. Ɗaya daga cikin abubuwan da za su yi shi ne sallah da yin addu'o'i domin sojojin Nijar da suka kwanta dama. In ji ɗaya daga cikin kusoshin wannan ƙawance Mustapha Musa Cangari a cikin hirarsa ta tarho tare da Nafisa Adamu. Dakarun tsaro suna tunkarar yanayi mai wahala. Dalilin kenan da muke son karfafa musu gwiwa da ba su goyon baya, kuma muna son kai mu ga iyalan waɗanda abin ya shafa akan wannan matsala. Sannan kuma muna buƙatar ficewar dakarun sojoji na ƙasashen waje, kuma a gudanar da bincike akan al'amarin da ya wakana a baya-bayan nan, musamman a harin shina gudar saboda 'yan Nijar suna buƙatar sanin yaya ne abin ya kasa. kasance bayan sallar juma'a muna gayyatar jama'a a can filin haɗuwa domin su zo su saurari wannan al'amari da ya shafe mu mu duka Fassarar Muntari Muhammadu kenan a ranar Laraba kungiyar alkalai ta saman a cikin wata sanarwa ta buƙaci gwamnati da ta tuntuɓi kotun shari'a yaƙi da ta'addanci da mayan laifuffuka domin kawo haske kan mutuwar sojojin Nijar 89 da aka kashe a harin na gudar a ranar 9 ga watan Janairu. ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyinta na kare ɗan adam kare yadda aya mai lamba sha ɗaya ta kundin ƙasa ta tanada in ji saman a ranar jiya najeriya ta yi bikin cika shekaru 50 da ƙarshen yakin biafra yakin da ya so raba ƙasar yakin da ya janyo kuma mutuwar miliyoyin mutane daga shekara 1963 zuwa shekara 1970 Ƙasar Nijar ta ba da muhimmin taimako ganin a lokacin gwamnatin Najeriya tana cikin takunkumin makamai alhali kuma mayakan Biafra na samun tallafi daga waje. Dokta Malam Isa Muhammad masanin tarihi ya dawo kan wannan yaƙi da kuma tsokaci game da gudunmawar da Nijar ta bada a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani daga Zandayar. Najeriya babbar ƙasa ce da take dab da wani bangare na yankin mallakar Faransa, sai kuma yankin Biafra yana da arziki. Su kuma gwamnatin tarayya ba su da hanyoyin sayan makamai, inda aka saka musu takunkumi a yayin da bangaren Biafra Faransa take tallafa musu da makamai. Nijar ta taka muhimmiyar rawa wanda tun lokacin da yakin ya barke matasa 'yan Nijar da kansu ne suka shiga yakin, saboda a ganin su matsalar Najeriya ta shafi Nijar. Akwai 'yan Nijar da suka zama manyan manyan sojoji a cikin wannan yaƙi a Najeriya. Shugaba Jori ya umarci Sani Suna Sido ya taimaka wa Najeriya su samu makamai, inda manyan jami'an Najeriya suna tafiya tare da Sani Suna Sido a Faransa da Turai don samar da makamai da sunan Nijar. Ta haka ne aka samu nasara kuma aka tallafa wa Najeriya wajen samun makaman yaƙi. Ƙungiyoyin fararen hula a Yamai sun yi Allah wadda da sabke Salu Gobi daga mukaminsa na Darakta Furdusa na gidan rediyo da talabijin ORTN na ƙasa. Wannan hukunci ya biyo bayan wasu kalamai a makon da ya gabata da ya yi, inda ya ce hakimai da dama a yankunan yankin Talabiri suna bayyana fargama a game da taɓarɓarewar tsaro a yankin nasu. Musa Cangari ya yi tsokaci a cikin hirarsa da Nafisa Adamu Sirfo ta wayar tarho. Na yi baƙin ciki zuciyata ta kaɗa game da wannan wallafawar. Haka na nuna da rashin kwanciyar hankali na ci gaba da girkuwa cikin wani yanayin kuɓutar ragama. Hakan ba abin yarda ba ne. Daman mun sha yin Allah wadai da haka. Hakika mutane da dama ba za su girsu ba da ganin hakan amma ni ina ganin malam salu gobe ra'ayi ne ya bayar kuma yancin su ne ko da yana ma'aikacin gwamnati yana da yancin magana kai abu ne ma da ya kamata ya zanto an girgiza masa damtse mu kam muna yaba mai muna karfafa mai karamin gwiwa kuma kamar yadda ya faɗa shi kam yana shirye ga ɗaukar yaunin sakamakon a kansa haka ya yi kyau mu muna bashi goyon bayan mu muna kuma faɗar cewa wannan tsanantar yanayi ne kuma ai kokowa ce ta kariyar yanci kokowar mu kuma ta a girka mutuntawar yancin kowane mutum ne da na jama'a da kuma mutunta yanci fassarar Gungu Muhammad Dantani kenan sanya lantarki da gina asibiti a Tesawa yankin Maradi na bisa nazari a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2020. Mataimakin magajin gari na farko Rabiu Haruna na ofishin magajin garin ya yi ƙarin haske a cikin rahoton Saidu Sanke. akwai wasu abubuwa da muka tattauna kama lamfadar da aka sa bakin hanya can tsohin waɗanda suka yi bu hanyar da bagaran sunan an sa su amman dubasi aka tattauna bisa harkar likita ta alkalawa da za a yanta can kusa ne wurin ya koma madrasa to kuma an yi likita ga ta inda gidan tani amma akwai likita alkala wadda aka yi zancen ta ita ma mun tattauna bisa kanta sai bisa zancen waɗannan motoci ƙanana na kwasa gwalalu guda biyu ne gare mu suna yi amma an ƙaro bi kuma ga sanan kenan hudu gare mu sai kuma wajen zancen tahiya ritaya tunda akwai ma'aikatan biyu da suka ritaya unguwannin tasawa guda goma ne muka ce a rarraba unguwa hudu wanda suka yi girma kenan maimakon unguwa goma yanzu unguwa goma sha hudu gari a cikin garin tasawa to mun zancen yan kabu-kabu da yan adaidaita abinda da ya muka sa ran za a kashe ya tashi miliyan uku da hamsin jika uku da goma da takwas A gundumar karkarar birnin da kwaro yankin maraɗi game da batun haraji shugabannin unguwanni na zuba kaso guda tun a shekara ta biyar in ji magajin garin gundumar domin kawo gyara da haske hukumomin gundumomin sun bullo da wani tsarin rajista na hukumar tare da karɓar lanho. Mu saurari karin hasken sami kakale magajin garin da kwaro a cikin rahoton Adamu Umaru. la plupart en tout cas de, de ces chefs de quartier yawancin masu angoyin nan ba sa taimakawa don ba sa gadan-gadan ga lamarin batun da ke bullowa kenan a duk haɗuwar da muke yi da su tambayar da suke kenan har ma wani lokaci su ce mana ai su tun shekara 2015 adadin jimilar da suke bayarwa kenan a nan sai da muka ɗauki matakai tunda abin da ya waje ba ne ta haka ne mu kuma za mu samun damar larwan karɓar lanhon da muke Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu sai mu na musamman Lugu wani ƙauye ne mai cike da tarihi a cikin gundumar ɗan ƙasari jihar Dogon Dutse yankin Doso. A nan ne sarauniya wata tamkar innar arawa da ke da asalin da ya fito yau daga daura yau da fiye da karni da dama domin samun tarihin wannan ƙauye dan yuma ya hira da Bori Zama wato malamin da ke ritaya kuma mamba na wata ƙungiya da ke aiki a Lugu. yau da shekara 500 zuwa 600 an ka kafa wannan gari na lu wadda ta kafa shi ko sarauniya ce daga ƙasar daura ta hito da ita da tawagarta wani irin ƙabilu akwai a garin lugu garin lugu yanzu akwai dai gubawa akwai kurfayawa akwai arawa akwai buzayi can harko can harko gubawa na mutanen sarauniya ne waɗance ne zakwana sun kai daga baya. Me bambanta garin Lugu da sauran garuruwa? Bambancin shi da waɗancan garuruwa garin Lugu shi ne na farko a cikin duk ƙasar tamu. Kenan shi ne tushensu. Duk waɗancan garuruwa mutanen da sun ka hitar da Lugu na sun ka tai sun ka kawa su. lugu na girma mutane na hita suna zuwa suna kafa garuruwansu kaji da an kai an ka cika wannan ƙasa don ita lugu garinta ba wurin da garin da aka iya a yi noma na ba gari ne kewaye da duwatsu shi a maharin lugun nan cikin lugu ne yake kenan mutanen da sun fara zama nan ita sarauna wurin da za ta kariya kanta da mutanenta na ko da an zo kawo musu hari. Shi garin eh, na Lugu da mi an ka sanin shi. Shi garin Lugu nan na sarauniya take. Sarauniya 'yan ƙasa ta kawashi. kuma duk waɗance ne waɗanda sun ka ɗauki wurinta nan na suke ba su ta wani wuri ba. Har ta yanzu akwai ta nan sarauniya aljumma tana nan wani kalubale al'umma garin lugu take fuskanta eh na gaya ma lugu kewayena take da duwatsu don mutanen lugu sa'ad da sun ka zo duk yawancinsu mahalba ne kenan suna samun naman daji to zuwa zuwa kenan zamantakai ta zamanto su manoma ne makiyaya to kenan tun da babu wuri ya yi karamcin na noma dole su ta wasu garuruwa can inda ƙasar ana iya samun noma ana iya samun aiki masanin tarihi kenan bore zamo kenan ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu studio kalangu adifa tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zandayar tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu